إلا الله عروة القلب الظمآن لا إله إلا الله عروة القلب الظمآن لا إله إلا الله arwatil kalbar zam'an domin shi ya kamata sallallahu alaihi wasallam ya zama lamba ta wanda za a warewa rana to sai zama Allah da kansa ya ware ranar nan ya ware watan nan ya ware munasabar ta fuskar yadda ya nuna cewa rana ce ta daban a gunsa ba a taɓa samun wata haihuwa da Allah ya ware munasabar ta da al'amura na daban irin yadda ya haihuwar manzan Allah ba mun duba littafan sira dukkansu ciki hadda na malaman salafiya zahabi babi biyu yawa abubban mamakin da suka faru ranar haihuwar manzan Allah babi biyu duk kuma a littafi mujalladi ɗaya shine mujalladi na farko a siyarwa alamin nubala ya yi babin haihuwar manzala ya kuma babin abubuwan mamakin da suka haihuwar suka faru haihuwar manzala ibnu kasir al-dimashki shi ma ya yi babi har ma ya fi zahabi tara al'amura na mamakan da suka faru a ranar haihuwar manzala cikin littafin albidaya wani nihaya shi kuma wannan cikin tarihin siyarwa alamin nubala saboda haka dai a takaice akwai saƙo babba a cikin warewa annabi lokaci inda hali kamata duk kwanuka su zama na tuna manzo Allah domin me Allah ya koshi ne don miko da shi a dukkan awarsa 24 a dukkan satinsa a dukkan watanninsa kullum akwai abin da za ka ɗauka daga a wannan yanayin a wannan lokacin a wannan satin a wannan yinin a wannan awar wanda manzo Allah ya koyar ya ce a yi to zakar irin waɗannan zai zama ba ƙaramin darasi ba ne kamar da wani malami ke cewa inna linnasi kulla shaharaini idun wala ka kulla yaumin idu ya ji rasulallah mutane a duk watanni biyu suna da idi ma'ana babbar sallah da karama amma mu muna da idi a kullum a tare da kai akwai abin da za mu yi a kullun da yake da alaka da kai ba sau biyu a shekara ba sakanan wannan shine a takaice hikimar wannan to amma mun ƙara da fahaɗaɗa saƙon shine wannan fitar da yanzu zamu jiya na yi maulidi ko maulidin nan ba abin da aka yi bayanin ma'aikin Allah muna fassara hamziya ta Sheikh Muhammad ibn Sa'id ibn Sulaiman al-Busiri wanda ya yi ta kan ma'aikin Allah shi kadai tun muna iya yan unguwanni tsirari a garin kano har ya zama duk kano tana amsa mana har ya zama yanzu duk jihohi suna zuwa har yanzu ya zama wajen ƙasa ana zuwa alhamdulillah dai abu yana da faɗi har da bakinmu na waje da suka yi min ciwon baki na kasashen waje me yasa ba a gaya musu to shekarar ta zo mana da wani abu wanda in banda karfin imani ma ba za mu iya yin taron mu an sani a wannan shekara mun haɗu da ja'iha ta shahidai da muka samu a wannan shekara daga ciki na farko dan uwana shakiki wanda marasa tsoron Allah su kashe shi da guba kuma daga baya abu ya faɗaɗa cikin masoyana sai da aka kashe sama da mutum biyar duk da guba kuma har yanzu akwai masu jiya an ba su gubar kuma masu yin masu ba da gubar nan ba su daina ba suna alwashin ci gaba da to wannan yasa muna cikin wani irin yanayi a bana da aka ka gama kayan nan duk baƙaƙe nasa saboda mai alamar wannan baƙin ciki na shahidai da muka rasa to saka a gaskiyar magana duk shekara ana samun ta ɗauri kuma ana samun ci gaba ko da kwa ta zo da al'amura na bacin irin wannan da aka da kira ta mu'amul huzni ita kuma hatabar ta wannan karo na sa mata ah, hatimatu shuhada Allah ta'ala ya kai ladan gare su ya jaddada musu rahama ya bi mana su kan waɗanda suka zalunce mu suka zalunce su cikin gagga kuma na roƙon addu'ar al'ummar musulmi bisa wannan musiba su taya mu da addu'a Allah ya kama na ƙarshen ta ya kuma ɗaukan mana fansa kan waɗanda suka zalunce mu suka kashe waɗannan bayan Allah ba da haƙƙi ba akrama lau uh, waɗannan kalmomi hmm. da ka yi amfani da su hmm. amfani da kalmar maulidi hmm. amfani da kalmar hatima kuma na akwai kalmar maukibi ma akwai kallahu duk waɗannan duk menene bambanci ko ɗan bayanin da za a yi ma al'umma na waɗannan wannan kalmomin na larabci al-maulid ma'auninsa maf'il gun faruwar abu ko lokacin faruwar abu su ake ki aurawa da maf'ilu al-maulidu almaf'ilu gurin da aka yi abu ko lokacin da aka yi abu to ana nufin lokacin da aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi waqatu maulidin nabi sallallahu alaihi ana cewa kuma almiladu da almaulidu duk abu ɗaya ne miladun nabi ko maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma almaukib ita ma kalma ce ta larabci take da ma'anar dandazo dandazo na ɗan adam amma galiban wanda suke a tafi ba a tsaye gu ɗaya ba eh, a tafi sai wace kalma ce eh, alhatma kalma ce daga hitam ko ka ce alhatmatu ko alhitamu wato kammala abu ko cika abu abin da na sa masa maulidin hatma ma'ana maulidin kammalawa mafi yawan maulidai da an gama yanzu watan maulidi ya wuce wani ya shiga ya fita wani ya shiga ya fita a yanzu haka ina jin muna cikin jima da sani ne ma ka gani eh muna cikin jima da sani shi ko watan maulidi tun rabiul awwal ya fita saka nake ce masa hatima saboda cikamaki ne na maulidai da duk kusan yanzu aka aka gama to muke daure muke daurewa muna karkare maulidai zuwa kuma wata shekara رسول الله محمد يا رسول الله يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله ubangiji na kishin ku domin kun fanshi jikinku da kiran la ilaha illallah gajirawa kun yi waye garra da Allah ina yan ashabul kahfi ku fito mu yi ku fito mu yi da fifi mu gwada muna ta kiran Allah kaga yadda ake azkar na yammaci bayan Allah can ba su san ka ba a ma suka ji ka sosai suka gane warwara ka tamkar kifi a cikin gilasai amirul na a sunan nan fa da kai ya dace kan kare ya martabar manzan Allah ka zamo fitacce duk inda ya buɗe baki yawa maganar ilimi a zance ba mai kuma yin bayani sai dai ka ga maza a kwance abdul jabbari kenan Yeah. wannan shekara zuwa ga ruhin ashahidul masmud الشهيد المصبوب الله روح الشهيد المصبوب سيدي علي الخواص رحمه الله زواج روح الشهيد المصبوب علم حسن حكم الله رحمه الله وأخوة درويق الشهيد المصموم معلم يحيى مياره رحمه الله وقريب الشهيد المصموم ما لو كبيرك أن رحمه الله وقريب الشهيد المصموم محمد الناصر عبد القادر أنوار رحمه الله وقريب الشهيد المصموم صوفي ميتان رحمه الله Allah ka kai gare su Allah ka kai gare su Allah ka maimaita mana Allah ka maimaita mana Allah ka karba mana Allah ka rubo da mu. ya mana maganin abu da fi karfin mu ya mana maganin musibu na zahiri na zalimi wanda suka dame mu Allah ka mana maganin su biya mana sai Allah ka mai da shi kansu biya mana maganin wannan kasa ta mu Allah ka ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya rayuwar ta ta Allah ka yaye bukatu na alkhairi Allah ka biya Allah ka saka wannan al'umma da alkhairi waɗanda suka taimaka kun tabbata wannan alkhairi Allah ka saka Allah ka san su dalla dalla Allah ka san su filla filla Allah ka san su daki daki Allah ka saka wa kowa da alkhairi Allah ka maimaita mana Allah ka maimaita mana ka maimaita mana